Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, 19 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. ministan tsaron kasar sun ya sha alwashin kai haɗin kan sojin ƙasarsa da rasha zuwa wani sabon mataki kamfanin fox corp da gidan talabijin na fox news sun daidaita batun karar bata suna da kamfanin dominion botin systems ya shigar shugaban ƙasar iran jiya talata ya sake nanata barazana ga isra'ila a yayin da yake bikin ranar sojojin ƙasarsa na shekara-shekara kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da wani ɗalibi ɗan najeriya a ƙasar sudan inda ake gwamza faɗa tsakanin sojojin ƙasar maganan kariya a yanzu ai babu wani kariya da za a iya baka face faɗakarwa da kuma iyayen yara su su kwantarwa da yara hankali amma duk wani kariya gaskiya ba ma ba hatta 'yan ƙasan gaskiya babu wani kariya da za a iya ba a cikin shirin za ku ji za ku ji fashin baki da dr usman bugaje wanda yake shirya kan harkokin yau da kullum ya yi mana akan wato akan irin rawa da kungiyar tarayyar afirka za ta iya takawa a rikicin da ake yi a sudan idan ita afirka union ko ce nation ba ta sauri ta kawo tsaya wato ta tsaida wannan wannan faɗan da rigimar ba to zai kuma jawo wasu ƙasashe kamar kowace safiyar laraba yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar akwai kuma karatun alkur'ani mai tsarki daga yara manyan gobe amma yanzu sa gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya ministan tsaron kasar sun ya sha alwashin kai haɗin kan sojin sa da rasha zuwa wani sabon mataki Farcin da ke nuna ƙara danƙon zumunci tsakanin Rasha da Sin a daidai lokacin da ake fada a Ukraine. Ministan tsaron na kasar Sin Lin Shampu ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar Rasha sarge Shegu bayan halartar wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadin da ta wuce a fadar Kremlin. Rundunar sojin kasashen Sin da Rasha za su aiwatar da yarjeniyoyi da shugabannin kasashen suka cimma tare da faɗaɗa haɗin gwiwar soji da hudar fasahar soja da cinikayyar makamai injili a yayin buɗe taron ajiye talata da shegu ya ƙara da cewa tabbas za mu ɗauke su zuwa wani sabon mataki. Mataimakiyar Sakatare General ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin da ta wuce cewa Majalisar na shirin shirya wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan tana mai jaddada bukatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomi masu tsatsauran ra'ayi. Kalaman na Amina Muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kungiyar Taliban Hibbatullah Akahunzada ya sabunta ƙudurinsa jiya talata. domin cimma burinsa na sake fasalin addini da ɗabi'un al'ummar afghanistan ta hanyar aiwatar da shari'ar musulunci ko shari'a mai ƙarfi amina ta ce dawa masu sauraro a makarantar nazarin cuɗanyar jama'a da harkokin ƙasa da ƙasa ta princeton ko princeton school of public and international affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai kawo wakilai na afghanistan na ƙasassa daban-daban na duniya zuwa teburin shawara da dai sauransu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamfanin Fox Corp da gidan talabijin na Fox News sun daidaita batun karar bata suna da kamfanin Dominion Voting System ya shigar, kamar yadda alkali da ke shari'a ya faɗa jiya talata. domin guje ma wata babbar shari'a da ta je ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yada labaran duniya cikin tsaka mai wuya kan yadda ya rika yada labaran karya na ikirarin magudi a zaben amurka na 2020 an sanar da daidaitawar wadda ba a bayyana sharuɗan ta ba nan take da misalin karfe 11 inda aka zaɓi masu taimakawa alkali yanke hukunci da safiyar jiya talata kuma an shirya fara shari'ar tare da jawabin buɗewa ranar jiya talata kamfanin dominion ya nemi diyyar dala biliyan 1.6 a cikin karar da aka shigar a shekarar 2021 inda alkalin babbar kotun delaware eric davis ya jagoranci kara a wilmington david davis ya ba da umarnin ɗage shari'ar na kwana guda a ranar litinin kafin jinkirin na jiya talata yayin da ɓangarorin biyu suka kulle yarjejeniya an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan babban birnin kasar sudan khartoum yana fuskantar barin wuta na tsawon kwanaki hudu ya zuwa jiya talata duk da alkawarin da bangarori masu fada da juna suka dauka na tsagaita bude wuta tsawon 20 wato sa'o'i 24 kungiyar likitocin sudan ta ce saboda da mutane 180 ne suka mutu kanan rikicin ya tilasta rufe wasu asibitoci yayin da kasashe da dama suka fara tunanin ceto al'ummansu mazauna sudan Umar Faruk ɗan Najeriya ne kuma ɗalibi a ɗaya daga cikin jami'o'in Khartoum ya bayyana mana irin halihin da suke ciki. Gaskiya babu abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah. Alhamdulillah sofa tun daga lokacin da abin nan ya fara faruwa. Ɗaliban mu mu dai 'yan Najeriya babu kajulti ko da guda ɗaya. Duk da cewa za ka ji labarin cewa sojojin sun shiga cikin makarantun yara ko hostel ko wane ne alhamdulillah babu mutum guda daya gaskiya wanda aka yi mana reporting ya ji ciwo ko kuma wani abu ya same shi gaskiya alhamdulillah rigiman ne bai kai ta wurin ku ba ko da a akwai wata kariya ce da aka baku ta musamman da yasa babu abin da ya taba wani eh to gaskiya rigiman eh, da yake wani bangare ne daban to amma duk da cewa bangaren akwai ɗalibanmu kamar kaga akwai jami'ar lifirgiya da yake shi yana kusa da headquarter na sojoji so kaga akwai ɗaliban 'yan najeriya sosai sannan akwai wajajen mujahidin akwai hostel sun mata da na maza akwai ɗalibanmu so shi kuma gaskiya maganan kariya a yanzu ai babu wani kariya da za a iya baka face faɗakarwa da kuma iyayen yara su kwantar kwantarwa da yara hankali da kuma yan da gwamnati su dinga sanarwa yara su kwantar da hankalinsu a dauki precautive measures amma duk wani kariya gaskiya ba ma ba hatta 'yan kasan gaskiya babu wani kariya da za a iya ba mutum tsakani da Allah akwai iyayen yara da yawa da hankalinsu ya tashi a gida wa'yansu suna kai gishiri cikin maganar tsakani da Allah duk da wa'yansu bai kai haka ba akwai wajajen da babu komai musamman kamar inda nake ni mai eh, dai mu ji abin daga nesa To menene gargaɗi da kuke samu daga embassy na Najeriya a can Sudan? Tsakani da Allah dai as of now ni dai ban ga wani circular officially ya fito daga embassy ba. wannan abin da ya sa da yawa ɗalibai suke ta kuka musamman ma ni gaskiya ba mu ji daɗi ba a ce irin wannan abin ya faru a ce gwamnatinmu na najeriya ba ta yi announcing ko kuma ta fitar da wani a shawarwari officially daga wajen ta ga ɗaliban ku ga yadda ya kamata da yi in kuna buƙatan kaza ku yi kaza musamman ma embassy. To kuna samun zantawa da su ɗaliban Najeriya da suke jami'ar afirkiya da ke kusa da headquarters sojojin? Sosai, sosai. sosai ma muna magana da su. Me suke cewa wani hali ah, suke ciki? Gaskiya babu wani matsala dole a dole dai akwai fargaba musamman lokacin da aka ce sojojin sun shiga cikin wannan jami'a. Wani ɗalibi guda ɗaya wanda na kira nake tambayansa ya ake ciki ke cewa sojojin sun shigo amma sun fita. Na tambaye shi halam ɗalibanmu babu wani wanda abin ya taɓa gaskiya ce mun bai taɓa kuma ita karan kanta jami'an gaskiya tana kokari. tsakanin da Allah saboda tana kokarin ba su abinci da kula da waɗansu abubuwa gaskiya ba laifi suna kokari. To ya batun tunanin da wasu suke yi yadda za a iya a fidda ɗalibai a ƙetare da su kan iyakar Sudan da Misira? Wallahi wannan dai ban sani ba ne ma jita-jita ne amma kuma idan za a ƙetara shin ta hanya za a ƙetara ko kuma ta airport idan ta airport ne dai babu wani airport da yake aiki yanzu a cikin sudan idan kuma ta hanya ne mu ɗalibai sama da dubu uku zuwa dubu hudu ta ina za a ɗauki ɗalibai a ketara da su a yi wajen kwana da kwanaki a kai su misra To menene kira ka ga hukumar Najeriya a kan wannan ko kuma irin dauki da kuke da bukata daidai wannan lokacin? Idan a ce gwamnati tana intervening tana shiga al'amuran tana bincike ɗalibai wani hali suke ciki kaza da kaza da kaza ke faruwa oke za mu baku assistance ta waje kaza in kuna bukatan taimako assistance in way ku yi contacting kaza kamar yadda sauran kasashe suke to kaga kowannen ɗalibai hankalinsu zai sa ya kwanta kowannen iyayen yara daga Najeriya hankalinsu zai sa ya dan kwanta ko ba haka ba. To amma a ce shuru daga kasanka wasu abubuwan ma za a ga kamar mu ya zama mana abin kunya kamar nan ina zaune a gidana akwai 'yan Cameroon akwai 'yan ah, Niger akwai 'yan Kenya duka haikula ya fito daga gwamnatin kasansu da kuma embassy cewa idan suna bukatan assistance da contacting number kaza da kaza da kaza officially amma mu ba Umar Faruku ke dan Najeriya kuma ɗalibi a Khartoum ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron mu da suka gabata wato a kan shafukanmu na na sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya shugaban ƙasar iran a jiya talata ya sake nana ta barazana ga isra'ila a yayin da yake bikin ranar sojojin ƙasar na shekara-shekara sai dai kuma ya kaucewa sukar saudiya yayin da tahiran ke neman ganin an sasanta da masarautar. Kalaman na Ibrahim Ra'isi sun zo ne a daidai lokacin da jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu ke ta shawagi a cikin birnin Tehran. yayin da jiragen ruwan yaƙi na ƙarƙashin teku ke tafiya a cikin ruwa a lokacin wani biki da gidan talabijin na ƙasar ya nuna kai tsaye. Ranar bikin sojojin Iran na yau da kullum ne ba na dakarun juyin halin musulunci ba. waɗanda dakarunsu ke aiki a faɗin yankin gabas da tsakiya da kuma taimakon ƙungiyoyin mayaƙa masu ƙawance da iran kamar ƙungiyar hezbollah ta labinin har ila yau dakarun kuma suna yawan aron gama da sojojin ruwan amurka daga ƙarshe Kasar Sin ta sanar jiya talata da sabbin bayanai na takunkumin da ta sanar da ba su a baya kan wasu kamfanonin kera makamai na Amurka guda biyu, ciki har da hana kamfanonin kasar Sin yin kasuwanci da su. Kasar Sin ta kakaba takunkumin kasuwanci da saka hannun jari a watan Fabrairu a kan kamfanin Lockheed Martin da Raytheon Missiles and Defense, wani bangare na Raytheon Technologies Corp, saboda samar da makamai ga Taiwan. tsibiri mai cin gashin kansa da sin take ikirarin nata ne ma'aikatar cinikayya ta kasar sin a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya talata ta ce takunkumin ya hada da hana fitar da kayayyaki da kamfanonin biyu daga sin da zuwa sin domin hana amfani da kayayyakin kasar sin a harkokinsu na soja karshen labaran duniyar kenan. a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla har yanzu akan batun sudan a ranar litinin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake yin allah wadai da barkewar rikicin kane kira ga shugaban sojin ƙasar janar abdul fatah burhan da kuma shugaban hukumar tsaro na musamman muhammad hamdun dagalo da su gaggauta daina faɗar domin maido da zaman lafiya da kuma fara tattaunawa Dr. Usman Bugaji mai sharhi ne akan al'amuran yau da gobe a ƙasar Najeriya ya faɗa wa alheri Grace Abdu cewa akwai buƙatar ƙungiyar tarayyar Afirka AU ta gaggauta ɗaukan matakin kawo ƙarshen rikicin ga dai yadda hirar tasa ta tafi. maslahar da ya kamata kin ga an taɓa ambasada ɗin amurka a cikin khartoum ɗin eh. an kai mashi eh, a hujumi amma dai ya tsira bai samu rauni ba amma an samu ambasada na ƙasashen turai eu hmm. european union a gidansa an kai masa mamaya shi ma ɗin dai ya tsiran amma wannan zai sa kuma kasashen amurka da kasashen turai su shigo to kana ganin in sun shigo eh. abin da wani ke gudu ake gudu ya faru dama masar an ce ita ce ta bada jiragen yakin da ake wannan yakin kin ga ta shigo a ciki kenan mm, mm. ita ethiopia ta aika da sako a cikin ƙasa babba a cikin jam'iyyar ko kungiyar da ake ce mai igad e wato ƙasashe ne na afirka ta a gabas da kuma irin irin su Uganda da su Rwanda duk suna cikin IGAD su ma sun aika da sakon amma ita ma ana ganin tana kamar goyon bayan shi wannan ya sunan shi himmeti shi wancan bangaren to ala hal idan ita afirka union ko united nations ba ta yi sauri ta kawo tsaya wato ta tsaida wannan wannan faɗan da rigimar ba to zai kuma jawo wasu ƙasashe to in sun shigo allah ya kiyaye sudan tana iya zama wani babban wato a filin daga wanda kowace ƙasa za ta zo ta yi abin da take so ya kake ganin makomar eh, sudan da kuma ƙasashe da ke makwabtaka da ita dangane da wannan lamari to ƙasashen duk kowane yana da nashi rikicin chadi tana da nata rikicin kamar jika sani uganda tana da nata rikicin su kansu su kenya kina ganin dai yadda ake ta ɗauki ba daɗi 'yan kwanakin nan da su odinga da su ruto da makamantan waɗannan a ethiopia ita ma saboda haka da wuya su ɗin su rika su iya tada sudan sai dai ma allah ya kiyaye idan ba a kashe wannan wutar da wuri ba to yana iya kawo waɗannan ƙasashen su zama su ma wani kamar dandali ko kuma su ba da kafar da wata ƙasa da take da wani abu a sudan ɗin ta je ta kafa nata dandalin yakin ko kuma dandalin sojojin ita ma ta shiga wannan fada ma'ana yana iya watsuwa ya wuce ƙasar sudan ɗin ya shiga cikin ƙasashe eh, makwabta kuma rigimar ta yi ma afirka yawa kamar yadda ake gudu wani mm. abu ne wanda yake kamar ana ganin shi karami idan ba a tashi tsaye ba aka yi maganin shi da wuri ana raɗe raɗen mutane da aka kashe yanzu wanda yake farar hula mafi yawansu sun mm. wuce ɗari biyu a ajiya ɗin nan da mm. aka Dr. Usman Bugaji kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wasu jagororin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a Najeriya. Dangane da dambarwar da ta biyo bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar na ranar 25 ga watan Fabrairu. Jama'a Assalamu alaikum. idan za a iya tunawa cece ku ce sun biyo bayan ayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu ko baya ga watsi da sakamakon zaben da manyan jam'iyyun siyasan kasar suka yi tare da yanke shawarar kalubalantar sa a gaban kotu hukumar tsaron najeriya ta farin kaya wato dss ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata makarkashiya da wasu 'yan siyasa ke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da bola ahmed tinubu a matsayin sabon shugaban kasa ba a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa wannan ne ya sa wasu jiga-jigan tafiyar ta bola ahmed tinubu gudanar da wani taron manema labarai na kasa da kasa a nan washington dc a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan kwadago festus keyamo domin abin da suka kira fayyace wa duniya gaskiyar lamari da kuma kore shakku da ta tababa da suka ce wasu 'yan siyasa na son haddasawa a zukatan 'yan najeriya da ma al'ummomin ƙasa da ƙasa a ƙarshen taron mun sami tattaunawa da ministan matasa da wasanni sunday dare wanda ke cikin tawagar ta apc da suka zo nan amurka kasantin da aka zabe na shugaban kasa fabaru na 25 an shiga wani ali wanda bai kamata ba so hansu sun ce zabe da yanyi bai daidai ba amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu ga ya kamata mu billo mu fita mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla an bi yadda ya kamata kuma wani ya ci zabe waye waje ya ci zabe shine ashimaju bala mai mai takara a party jam'iyya na all progressive congress shi ne na farko sannan a ciku abubakar daga jami'ar pdp sannan shi peter obi daga jami'ar labour in ka duba kuma inec ya bayar da certificate of return yadda ya kamata a cikin dokanmu na kasa constitution in nigeria 1999 sannan a cikin electoral act namu na kasanmu inec shi ne ya da izini da yi zabe ba da uh, uh, results na zabe sannan a ba da certificate of return so bande amma bala tinubu da ya ci zabe shine president elect shine shugaba na gaba an ba duk wanda sun ci zabe sanatoci uh, gida na data house of representative house of assembly dukansu sun ansa certificate of return nasu to an yi an gama abin ya rage shine in baka yadda ba doka ya ce ka koma tribunal ko ka je kotu abinda da so mun gaya musu na cewa nigeria mun gode wa shugaba president muhammadu buhari shugaban nigeria ya cika alkahari ya ce ya sa hannu a electoral act electoral act da ba mu taba samu ba through electronic voting beavers nan ya aiki fa 88% ta aiki ba mu taba samu zabe kamar wannan ba amma wasu daga cikin 'yan takara sun yi korafi dangane da musamman zaben shugaban kasa saboda kasa saka sakamakon zaɓe tun daga matakan rumfunan zaɓe kamar yadda aka yi musu alkawari sai daga baya aka zo aka sa wanda suna ganin cewa kamar an yadda abubuwan da ba su dace ba kamar a sa wannan sakamakon. to ban da surutu ba ma zan tashi ankali su koma kotu su je tribunal tribunal ya fara yaki tun da suna da evidence su kawo shikenan akwai mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour party datti ahmad wanda ya fito ya bayyana cewa kundin dokar zaɓe ta yi tanadin cewa dole sai mutum ya ci ah, kashi ashirin da biyar a wasu jihohi da kuma babban birnin tarayya abuja wanda sai yana ganin cewa dan takarar ku na jam'iyyar apc bai ci babban birnin tarayya abuja ba saboda haka bai cancanta a ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe bale a bashi wannan takardar tariton wannan rashin ganewa doka ne ba inganta ba samsam in ka duba dokan an ce 25 states 25 da abuja abin da yake nufi shine abuja shi ma kamar jihar ce so ka gane dokan za su cewa tinubu ya ci zabe yadda ya kamata kuma ka dakata dakata inec suna da loyayi da yawa akwai sina advocates of nigeria da yawa da suka duba wannan abu an ba su shawara kafin a bada sanarwa kafin a bada certificate of return ma tinubu an zona an zare an duba cewa me constitution mu ya faɗa kuna inec na electoral an gan cewa lallai ahmed bola tinubu ya cika abin da ya kamata ya cika ya shi kenan abin da ya riga shi ne wanda bai yadda ba mu mun san cewa apc ya ci zabe shugaban kasa tinubu yana jira e zama shiga ya zama president din namu shi kenan za mu hadu mun fara addu'a ma a tribunal daga tribunal za mu je appeal court har supreme court ba wani zabe da aka yi Najeriya da ba koma kotu ba ko tribunal babu an sha faɗin gwamnatin haɗin gwiwa a najeriya wadda daga bisani dai takan dawo ta koma kamar a maganar fatar baki kawai eh, wadda za a haɗu da hada jam'iyyun adawa da suka yi akwai yiwuwar wannan wannan sabuwar tafiya ban fuskanta wannan zai faru ba ka tuna fa shi a shawarci bola mai tunubu. akwai ne rubutu da ya fidda mako makoni uku da ya wuce ya ce shi fa sai ya hada gwamnati of national competence cewa zai duba duk Najeriya ya tara mutane da suna da ilimi su yi aiki wa Najeriya. In ya sa National Unity a gaba za sa mutane kawai don party don jami'ar. za mu ka duba duk National Government National Unity da muka hada lokacin NPN, lokacin PDP. Ba su mana amfani ba. Amma ya ce zai tara national competence. Ai ci gaba ke. yanzu yana aka kwana dangane da shirye-shiryen mika mulki da kuma karɓar mulki da sabuwar gwamnati. To an yi nesa. an kafa transitional government an ga tinubu da kawo mutane biyu a gwamna na kibi ba gudu akwai wale edun former commissioner din nashi a lagos a jihar lagos sannan akwai 13 subcommittees for the inauguration suna meeting abubuwa suna tafiya muna jira ranar izo kawai a yi handover yanzu wani irin mataki ne za a ce gwamnati za ta fara ɗauka shin kamar yadda aka sha ji za ta gina ne daga inda wannan gwamnati ta ɗora ko a tana da sababbin tsare-tsare da ta zo ma 'yan najeriya da su ai ka sani cewa apc shine jihar shine jami'ar da yana mulki yanzu kuma allah ya damana apc ya sake ci zabe so an ce continuity za a ci gaba da abubuwa da ya kamata apc tana da manifesto ko ba haka ba sabon president zai bi manifesto na apc amma kuma shi ya gina action plan ta ya ce renewed hope zai duba abubuwa jami'an tsaro zai duba abubuwa da ya shafe matasa zai duba yadda za a dawo za mu samu wuta lantarki zai duba rayuwar gona a ah, gona so ba za a samu babanci da yawa ba abin da muna bukata shine abubuwa guda uku najeriya ke bukatar yanzu da farko wutan lantarki in an samu wutan lantarki su matasanmu za su iya fara sana'a ba za a jira sai gwamnatin tarayya ya ba su ake ba na farko kenan na biyu jami'an tsaro ya kamata an dawo da jami'an tsaro yadda ya kamata a take na uku a ba wa matasa don magana matasa ya shafe ni sosai a ba su kudin da za su iya su fara sana'a medium scale micro, scale su fara sana'a don suna da yawa 95 million matasa suna nan fiye da rabi a cikinsu suna yawo ba aiki ba sana'a ba komai kuma matasa su ne za su gina mana najeriya din namu da muna fuskanta masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbi hanza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga nan washington dc To madalla yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki. Salamu alaikum. Sunana Amina Baba Iyali Kawo daga makarantar Darussalam Jimeta Ayura. wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi الذي ala abu. ربه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأمنون يعملون صالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ministan tsaron kasar Sin ya sha alwashin kai haɗin kan sojin ƙasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki. Farcin da ke nuna ƙara dankon zumunci tsakanin Rasha da Sin a daidai lokacin da ake faɗa a Ukraine. Mataimakiyar sakatare janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin da ta wuce cewa Majalisar na shirin shirya wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan tana mai jaddada buƙatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomin masu tsatsauran ra'ayi. to duka-duka da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe sai kuma idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wato da misalin karfe 8 kenan agogon najeriya Nijar kamaru da chadi wanda zai zo karfe bakwai da wato agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr karl Baba ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri. Wassalam.